الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka a ci gaba da karatunmu na wannan littafin fiqhu bai suna al-muqaddimatu al-hizbiyya lil jama'at al-asariyya fi masab al-imam Malik bin Ana rahimahullah ta'ala wanda Abu al-Hasan Ali al-Maliki al-Shadili ya rubuta idan ba manta ba muna karshen bayani dangane da abin da ya shafi harkokin kasuwanci wanda a yau a darasinmu na ashirin da tara za mu shiga sabon fasali wanda yake magana a kan riba. Ita ma yake cewa faslon fasali na musamman ya harumu ribal fasli haramun ne riba na ainihin fifiko. Wa huwa siyada Shi ne riba wanda za a yi tsari mutum ya karbi baki naira dubu goma wajen mayarwa a ce mayar da dubu goma da ɗari biyar a ƙara masa dai wani abu mai karancin abin komai yawan ba tunda abin da aka sani baki asalin baki taimako ne in za ka taimaki mutum ka taimaki mutum kawai ya sa Allah baraka wa ta'ala ya yi kira da idan za a ba da baki a rubuta idan za a bada baki a rubuta saboda kada wanda aka baki baki ya zo ya rikice ya ci ba baki ba kun ga ya ce amana kira ko kuma wanda ya bada baki ya zo ya yi ƙari cikin wayo a yi rikici alhali kuma wato a biya ga abin da yake bai bayar ba ya sa Allah ta'ala yake a rubuta yi allazina na amanu idza ta bi bidainin ila ajalin musamman faktubu abin da Allah yake kenan amma malamai suka ce wannan rubutu suka ne duk da kasancewa ya zo da umarni ne kai tsaye amma aka ce rubutun musabbabi ne saboda ne saboda a ɗaya ayan Allah ta'ala ya ce wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban yace faruhun maqbuda eh farihan faruhun maqbuda sai ne idan kun kasance kuna tafiya ba ku samu mai rubutu ba sai ku ba da ruhunan ke jingina ne jingina hannun shi ma jingina shi makabuda wanda ake karba kun ga babu rubutu kira an yi sassauci a nan shi ne ta sa aka samu matsalar jingina kira ku wanda zai baka bakin naira miliyan ɗaya zai ya karbi abin da yake na naira miliyan ɗaya ko fiye da haka Kuma da kada da rabiya sai a zuwa kawar na abuwa kasuwa idan aka sa aka sayar sai a biya shi kusan da sauran canji kuma wa fa ina mina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatahu sai Allah tabaraka ta ta'ala ke idan sakin ku kun amince da saki ko ku yi baki babu rubutu babu jingina amma wanda aka amince da amanar su ji tsoron Allah. Sai abin da ya gagari mutane kyautai. ne eh, gaskiya wani za ka rufi kuɗi ka baki shi kenan ta rana sai ya mutu ya gwada ma bai farka ba kuma tabbatar ya gwada ma bai farka ba ko bai ka tuna masa ba sai kusa maganan kuɗin nan sai ta yi alaji ba ba manta ba kuma ya wuce lokaci kwarai ya wuce lokaci ba dai ba ba biyu ba yi alaji ba manta ba ina sane da kuɗin to me yasa ka tsallake waje kullum ka tsallake lokaci da ya kamata ka yi da aka yi yarjejeniya kuma kullum kana karanta aya fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'ti alladhi tumina amanatahu wal yattaqi Allah rabbah shi da ubangiji ya ce ji tsoron Allah ubangiji Ka za ta rubuta baki ba dole ba inda akwai amana a tsakanin shi amma kuma mutum ɗaya zai baka baki don aka zo biya kuma a yi ƙari tsarin nan shi ne riba haramun ne sai dai a yi tsari ba su tsaye da sha ba daman da ni da kai duk ma muka yi na zan ka da yan kwabbai shi da Allah ba ni baki naira dubu ka ba ni baki naira dubu biyar na je na gama bukatu na da naira dubu biyar wata rana sai na samu kuɗi ɗan yawa sai na zo na ce ah, mutum na gaba dubu biyar shi kuma wallahi wani buɗi ne na samu bayan dubu biyar din ma gashi na ƙara maka da dubu biyu sai maka shaida ko wannan tun da babu al'ada babu ka'ida babu wa'ai ba a tsara ba wata ya halatta kai da gaske ya halatta ba riba bane amma da kai da ka bani dubu biyar ka ci dogon ka zo mai dawo min da kuɗi na baka fa kara kuɗin nan fa zai haihu to haihu wannan ne riba sai dai za a yi wayo a mai da abin wasa tunda muna abokan juna nan sai amma ba shin na bayan ka karba ne ba sai kudin nan ya kai ba saboda kai ka ji dan dama dama in ka ta ka ji dan dama dama to me ya na samu dan buli zan ya kara kan ban samu buli ba zan kai aboki na wannan dubu biyar din ma za a kai wallahi ka karba kawai ka hakura ne dai ka biya ki kudin ka abin da ake bukata shi ne abin da aka baka ka ɗauka ka bayar in an maka kari ka ka'ida da yi ba shi ne aziyada wajen mutum yana samun irin wannan mutumin da zai bada mudu guda na ainihin shawa kaura mudu biyu na kaura a baki farfaran mudu daya ita ce wannan riba da sai dai wannan ya sayar ma wannan wannan ya sayar ma wannan sai da sai ciki a tsakanin wannan kenan wa riban nasa'i sai kuma riban me riban jinkiri wa huwa ta'khiru fi da jinkirtawa fi nakad wajen ba da shi abin da ake nufi shine wajen mutum ko wajen canji sun mutumin da ka zo wajen sakace kana da canji kira dubu ɗaya ce e eh, a bisa ake bukatar shi ne lissafa maka canjin dubu ɗaya yana ba ka kana karɓa hannun kudu da makaho illa a'a abin da ake biyo fara ke amma kun ga wannan riban kuma muna yi yi don wani yanka ce masa illa ha'a wa ha'a sai ce na fasa canji ya eh, na fasa ba zan bayar ba wato ba ka yadda da ni ba shi da nake zan taimake ka ba ka canji lali annabi ya ce illa ha'a wa ha'a idan mutum ya ce maka bari ya je cikin gida ya ɗauko kuɗin aka ce a gari shi kudin da ka jira ki ya je cikin gida ya dauko canji yana baka kana baki hannun kuɗin da makawo domin dalili shi ne duk mutumin da aka zo za a yi canji ka ɗauki kuɗin ka baki sai dai lissafa ya ɗauko sai ke ka bani kuɗin sai ba na ba ka ba sai ƙarya ne to sai ka sake baki duk kotu da aka je kai ne baka da gaskiya haka ma in ya ɗauki kuɗi ya baka sai ka baki kuɗi sai ai na baka ai na baka alhali kuma misali baka baki ba ko ko da yake duk da aka je dole ka dauka ka baki don saboda ba za a yadda ba kun ga akwai rudani a ciki ya ba ka ce ha a wa ha wannan da wannan suna yi shi ne ba za a samu ciki wannan shi ne ake kiransa ba tafiyar ba na ainihin jikiri wajen canji wato canji ya ainihin kudin eh sai a mika ana karba ana mika a lokaci guda kuma sanan malam bai kawo ba kwari riba tana da muni kwarai da gaske domin duk waɗanda suke cikin riba suna ɗaya daga cikin waɗanda suke tashi ranar takin alkiyama suna kangare saukar sun tashi da shi ne na riba la na illa kama ya na yaqumu alladhi yatakabbathu shaytanu min al-mas abinda za su ci kenan suna yi ranar takin alkiyama saboda hatsarin da su ciki yanzu kuwa mai da wannan riba ya ke ka sai talakawa kenan domin asalin riba mai ƙarfi shi yake daɗa ƙarfi tsari ne na wato yan gurguzu Sai ta wani waje ma za ka ce capitalism su ma yi da rayuwar su kenan wanda yake da kuɗi kullum shi yake karuwa wanda ba da shi kuma kullum ana mafe shi ana da da tafe shi alhali duk inda za a je a ba da baki abinda musulunci ya sani shine za a ba da baki ne su da agaza wa mutum kuma lokacin da ya samu shi ya ji tsoron Allah ya ji to wannan riban da muke magana ana yi ne wa huwa za'ab wal fidda a cikin zinare da azurfa fala yajuzu bai'u dirhamaini bi salasa bai halatta a sayar da dirhamin biyu da guda uku wala bai u dirhamin bi dirhamin ila in aw a masalan ko a sayar da dirhami guda ne ko guda biyu zuwa kwana ɗaya ko awa ɗaya mutum yana da canji a lokacin ya fata ba da canji to ka baki kuɗi kamar yake ya samu sai ka baki dunkulen ki kuma sai ya baka rai. bai'ul murabaha jaizun cinikin murabaha ya halaka menene cinikin murabaha ne mutum sai samo abu bayan ya samo abu sai ya kara ya rage da wani wace tsoka na wani abu shirin kaman abin nan wane ne zan na wani magilata ne wanda yake yawan zuwa wanda ya rabu da wani shiga sarkin fulani a wannan ya yi girma cewa Ba mu na kasa kasa Eh, ina akwai wani kafinta ne a nan kusa yawa ga kafinta kafintoci kuma idan za su yi fame ka an san fame ka eh to zan yi tambaya an san fame ka ina jin a da ne ake abin nan sai ne fame ka ga malanti da wani ma yana tattaucewa kai ka san fame ka sai eh, to kai kana wani muzurai ka san fame ka to menene fame ka wadurin shi ne fame ka to yi ga kai ma ka kwamsa ma kanka nawa ta guda daya jaza kuma a cikin da yau kwanan da ma ka wura Eh, eh? ya ka tambaya kenan menene fame ka to kudin hakan ne amma dai ai an yi kusa wato kafin kuma maganan da nake so na yi na kafin toci ne kafin toci idan suka zo za su yi kayan gara idan na kauye ne musamman ma ɗan wakilani ne sai ka ga gado an sa masa wani abin abin da ba ka taɓa tsammani a sa masa sai da an sa masa wajen madubi a sa masa wajen menene a sa masa to su suna zuwa wajen kyarkyar sun za ku ce ba anan kuma sai su take su sai su zo da dama kwarai eh, eh, eh, da gaske saboda yana abin ni ne su ba za su ce wannan to sai ka je yana cewa yana cewa matan kai ai abu kazan nan ma ta da aiki da shi abu ne za a ka madubi madubi ita ta ci son tana leka wasu inda ta leka ta ba duka wajen to ku kafin soci ya halatta ku yi wannan amma abin da ake su shi ne san san da ta abin da ka yi ku kari ba wanda ke bai sa karaya karya in za ka yi abu mai kyau ka sa duka abu mai kyau idan za ka yi dabon abu ka sa shi dabon abu kuma duk wanda ya zo sai ka yi masa haka ma masu dinki In duk da biyan kuɗi ne mutumin da zai sai yaji ya yi dinki na hannu ko na mene ne to shi ma ya ji Allah saboda zai fitar da kuɗin yaji, zai fitar da kuɗin dinkin wani ma zai bayar a wanke a goge a cikin wanki da kuka suka fita shi ne bai kulmura ba kuma abin da yake za ka zo ka ce abu kaza a gane kana so ba kaza abu kaza a ciki kaza ne shi ba kaza wanda yake wannan ba zai yi a rabe shi da wannan ba dukan su haɗa su waje ku da ake amma abin da ake so shine a ji tsoron Allah mafiya yawa abubuwan da yake a yanzu ake yin su za ka samu kusan ne. yan abu mai kyau ne to duka ta mai kyau amma za ka misali za ka samu yaji mai tsada Sanin ya tashi dinkin sai ya samu gashin da yake ya arha sai ya sa kuma an je sayarwa sai a zauka yajin mai tsada ne garin ma mai tsada ne sai mutum ya ya a haka kun ga wanda ya wannan cuwa ya haramu in yadi mai tsada ne ka samu masa mai tsada idan yadi mai arha ne ka samu masa mai tsada ko kuma wanda ya zo ka kashe masa to ka yadin nan mai arha ne amma fa tare mai tsada ne baya baya ba, domin ya samu akwai bambanci na ainihin kuɗi wannan shi ne shi ne baibul murabaha ya halarta. lakin al ahaba Koko, sai dai abin da aka fito a wajen wadansu malamai shine sabani da kasarancin bayani al-ba'i ce saboda yawan bayanin sayarwa a ciki farkoma 'yan sama ya turo ba mamaki ya manta da abin da cutar a wuyar su ko ya rafkanwa bayan take lokacin homi ta yin kila ta kwakwalwar ta tsira daga wani abu zuwa wani abu daban wato samu kuskure yasa ba a cika samun shirin wannan ba wala ya juzu bil bayya tabhir bai halatta a cikin ciniki a boye wani abu idan ka san abin ka yana da aiki wajibi ne kai bayani amma yan kasuwan yanzu suna fada ba sa fada ba sa fada sai ga an ko mota mota sai a zo a ce maka sabuwa sai a ce maka giredi daga nan kuma inda za a je a duba wani waje sai a ga har ya yi tsafa saboda me ya ma mace gaba daya to ji tsoron Allah wannan kowane sani ana iya samun haka tafiyir shi ne ɓoye aikin abu ko kitmanu aikin sada shi ne a ɓoye aikin kadara wanda za a sayar anin mukiri ga wanda zai sa haramun wa yajibu alal ba'i kuma wajibi ne a bisa mai yadda abu al ya bada labari da kulli shay'in da kowane abu idan akbara shi mujtariya wanda in ya bada labari ko mai saya kallan ragabatuhu ko da ko bukatar su ka tarku to zo ka ce wannan kake so ce wannan kake so ce to amma kai wannan din yana da matsala in ka saya ba akwai matsalan kaza da kaza da kaza sai na son abin su kike amma in baka yi haka ba kuma ka sani naka baka kudin kudi haramu eh fa yajibu alayka an yubayyana wajibi ne yayi bayani wannan huwa kada ala kaza cewa ya kulla kaza wa kada an kaza kuma shi an bashi kaza ya ki karba sai dai wannan kuma malamai sun ce ba wajibi ba sai na tafi na ka tambaye ka kanka ya karya sun kuma ba ka ka bayyana su kai da ba kuma ni zai zo ya ce ai wannan abu kaza aka kaya alhali karya ne ko da an zo an kaya abin da aka kaya din aka ba ku kuɗi ne ne kamar yadda annabi ya yi bayani ban da gariya na ce nawa aka ce ka faɗi gaskiyar abu Mun ko ba ka son ka ba za ka ce na ruwanka in za ka saya ka saya in ba za ka saya ba shi ke nan ina ta kare ina fata an gari Allahu alamu za mu babi na karshe kenan ko fasali na karshe kenan cikin wannan babin ciniki Wajen mako ba mu samu damar karantawa ba saboda za mu shiga sabon babi sai dai shi da dukkan alamu yana ganin ba za mu iya kammala shi ba na da yawa a yau da mu kammala shi sai dai wani mako albabu la akhir fil fara'id babi na goma cikin gado babin gado yanzu ne littafin nan zai mai da ku alƙalai gaba daya shi zai mai da ku manyan malamai dun babu waɗanda za su yi yarban gado da kuma alƙalai zuwa alƙalin da bai yi rabon gado ba ka zama ya cikin kama ya alƙalin ce sai dai a mai da karamin alƙali sunan kawo abin da ya yi karfin sai ya tura wa babban alkali. amma kayan kakabin da ya fi dacewa shi ne kowane alƙali kasa ta yi rabon gado da iya ba da bai cikin alƙalin ce gaskiya فالوارثون من الرجال عشرة bari ku kawo ta nan masu gado a cikin maza guda goma ne sai ku ne lissafa mana eh don idan muka yi gaba muka abu zan yi tambaya zan yi tambaya tunda na ga yawa dan kusan mun mazo kusa Ali ibnu da mutumin da ya mutu da batansa dan sai na gado ba wanda ya sai hana shi gado dan sa yana gado hu da ɗansa kanwa kenan kanda mutum ya mutu ya barwa kenan da jika ne danda amma da sharadi jikansa ba zai gado ba matukan uban kenan da. Aiki ma bai isa ba tare da gaske jikansa bai isa ya gado ba matukan ubansa yana da kai jikansa bai isa ya gado ba matukan babbansa yana da Kwarai da gaske ina ba ta gani domin zai idan babban su yana nan idan an ce muku yana da mai kenan yana da ɗa kenan da shi gado haka yake wani lokaci ne ga kawai ya yi fito maka sauƙi kamar ana neman a wuri da ƙarfi da yaki ne ta yana gado jita yana gado idan babu guban tsohon in kafala ko da abin da je kafa akwai mutanen da Allah ke musu kwan kwana a samu wanda su da kai kara da yi da ashirin ko da talatin a duniya mutu ba wani mawa mamaki sai ka samu duk ƴaƴansu su rikai don ni na ga fi ƙirƙirin waɗannan su sun tsoma duk su sun mutu su duniya wasu jikoki ma sun tafi za ka taba kunne har ka samu wani lokaci ka taba kunnen masu haihu suna nan da rai don haka samu cin wannan mutum yana nan gaji, ɗansa baya nan jikokinsa babu tattaɓa kunnensa babu sai ɗan tattaɓa kunnensa na miji ba zai gado ba kun ga zai gajiwa kenan eh kaddara ko da an samu haka ku lura tun layin maza ke magana ya sa maza muke magana kisa ya ce wa in safala ko da ya je can kafa kuma haka mutumin da ya rasu ya ka samu tun na kafansa ba sa nan sai na biyar ko na kita ko na bakwai ko na nawa ne ke layi maza ne na can kai kan nan zai yi gado walabu sai uba shi ma nan da gado ne ba wanda ya sai ture Tun mutumin da ya mutu ya bar ubansa ubansa yana gado waljaddu sai kaka shine wanda ya haifi ubansa shi gida ya zo matukan ubansa baya saboda haka mutumin da ya mutu sai ya bar kakansa babansa baya nan to kakansa zai sha domin babansa yana nan shi kuma ya tare babansa sai na ala kuma abin yi nisa ina ya kamar sun koyar eh wato wanda ya mutu na can kasa ne ya mutu ya'yansu sun rasu ya gaje su jikoki sun rasu ya gaje su ya'yan jikoki sun rasu ya gaje su ya'yan tattafa kunne yanzu kuma sun rasu su kuma bai rasu ba yana sai gaje ina ba ta gane kamar yadda su ma idan ya mutu babu kowa a tsakani za su gaje shi to haka abin yake shine wa inala wala ku mutlaqan sai da mu ba mutlaqi abin da ake nufi da ɗan uwa mutulaki ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya yana gado ɗan uwa uba ɗaya yana gado ɗan uwa uwa ɗaya yana gado ina ta gani idan uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya yana nan uba ɗaya bai da bakin mutum ina ta gani ba shi kuma uwa ɗaya fa eh to yana da gado shi za ya ce zai ce uwa suka hana ya yi wangon kuma tana da oke to kar mu ruda eh wabnu lafiya kaji sai ɗan ɗan uwa kaji ke shi ma yana gado lokacin da mutum ya rasu sai ya kasance bai bar kowa ba sai ɗan ɗan uwansa shakiki wato dan uwansa ne ke kiji kusan idan yana nan shi wancan yaron ba zai gado ba tun da babu baban shi zai mai matsayin babansa sai zo ya gaji wa sai ya gaji kwakwansa ina ba ta gaji kwakwansa zai gaji haule abin ko dan uwa le abin dan dan uwa le abin shi ma yana gado Ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya idan yana nan ɗan uwa uba ɗaya baya gado haka ne to haka ma ɗan ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya idan shi ne kadai yana nan to ɗan ɗan uwa uba ɗaya baya gado ina ba ta an gane bayyana da ai wabnu huko أو للأبي أو للأبي ko أدى قدى ينزع dama abin da ake magana shine wajen sama a ce wajen kala ko wajen kala wajen kasa wajen tafala a wajen tafala in gefe ne wajen maguda wajen maguda ya sa a gado don kun duba ana duba tushe na ba gani ana duba kaiwoyi ana duba amma sai dai ba zai yi dukkan su lokaci za su karu su yi gado dukan su akwai wani yanki kore wani kamar yanzu yadda muke dan da hankali wani yana kore wani wala amma shaqiqu baffa uwa da kuba daya yana gado wane ne baffa da kike baba uwa ɗaya uba ɗaya suke saboda haka lokacin mutum ya rasu sai kasance bai bar kowa ba sai babbanka uwa ɗaya uba ɗaya da babanka yana gado in ma uba ɗaya ne da babanka ki kadai kuma yana gado haka ma yayayen ku suna gado eh yayayen ku suna gado saboda dan gani saboda haka ku lura cikin ya rasu sai kasance babu babanka babanka babansa sai ba yadda za a yi kanin babansa shiga da kuma yi ai ba babban sa ba zai gado ba shi baban sa na to shine makaranta da ke ke babu baban sa sai babban sa babban sa zai yi gado ko babu babban sa sai dan babban sa uwa dai uba dai zai yi gado ko babu babban sa bai babu ainihin baban sa amma akwai babban sa baban su daya da babban sa zai yi gado ina ba ta gani sannan babu ainihin babansa babu babbansa wanda suke baba ɗaya da babansa amma kuma akwai ɗansa shi ma zai gado shi da zai ambata mana gaba wala an mu shaɗe wata ainihin ke shaɗe yana gado aulil azu kusan uba yana gado wabnuhu haka ma ƴaƴayen wabnuhu ana nufin ɗan ke shaɗe da ɗan bakwa ne afi da kuma gado wa ina la kai eh, kuma da goyon yi za. Ka zamdu, sai miji ma yana gado kuma shi ma namiji ne wa maula ni'ima sai yantaccen bawa shi ma yana gado azan mutanen da ana samun haka sai mutum ya shiga duniya wani ba zai shiga duniyan ba zai aure ba kuma zai faɗi daga ina yake ba kuma duk binciken da za a yi ba za a gano daga ina yake ba ya zo ya tara kuɗi ya yi gida in yana da bayi ya yan taso da lokacin da mutu su za su gaji dukiyarsa sai da gaske sun so su karbi ko ina ba ta an gani tunda babu yan uwansa gaba da baya ta ko ina babu yan uwansa kun maula ni'ama wa huwa al-musiqu eh kila yantawa zai yi gado kamar wanda ake yantawa kuma zai gado kuma mutumin da aka zo waye ubangi dan sawa ne ne ubangi kuma dai shi ma zai yi gado kuma za a baki wannan kenan shi yasa kun yi lissafi za ku samu mutane goma anan al ibnu a wa ibnu hu da ɗansa wal abu uba wal jaddu da karka wal abu an uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ibnu al arki ake da dan uwa da keke saule abin dan uba wal ammu da babu kafa uwa ɗaya uba ɗaya aulil abi ko uwa ɗaya uba ɗaya ko ibnu eh, ko da kin yace mutlaka zamu ya daukan uwa ɗaya uba ɗaya Kuma da kudansu wa zauji da miji wa maula ni'ima sannan kuma da wanda ya yanka hmm. walwarisatu minan yi sabun masu gado kuma daga cikin mata guda bakwai amma kun ga wancan ba da muke bayani in kai za ka ta tafiya sun fi bakwai ai sun fi goma eh, kwarai sun fi goma idan babu uba kakansa zai yi abin nan idan babu karka sai ma na saman su zai a ta don kaje za ka yi tenis kan da ya na kusa kusa ba ta masu gado guda ne tushen su guda gado kuma ta gaba ya fi ce wa bintu da 'yar mutumin da ya mutu sai bai tsaka guda ɗaya don limbar to za ta gado wa in turidi mutumin da ya mutu sai ya bar ikasta mace a wajen ɗansa na miji za ta yi gado Ni mutane biyu ya ta ce wa yin kafalas ko da ta yi kafa. Me yasa wajen aljinku ba ce wa yin kafalas ba? Su lura. duk musulun da ya mutu sai ya bar jikarsa mace amma yarsa mace ce ta haife ta to ba ta da gado saboda eh, eh, daga kan yarsa mace gado ya tsare kun ga wani abin mamaki su mata sun fi kyau wannan layin kuma ya fi kautaya ba sun fi zumunci amma kuma gano su bayan nisa saboda lokacin da kake da ya mace wani je aure ta ta su dike in ka zauna da sashin zuriyanka aka yi a cikin ka ba ka ci kwarai da gaske ko ka fi kai ta ba ka ci sai dai in ka sa su mutumin da ya mutu ya bar kansa ya saka ba wanda ya zai ce ko da waye ba mai sare to kama da ya rasu sai ba jikar sa mace kuma jikar ta cika wani yar sa mace sai ba ne ba su da gado sai dai yan uwa ce kawai a yan kona ba ba su da hmm. na biyu da ya ambata mana mutum ne ya rasu amma sai bar jikar sa mace ta wajen yan kalbi kana Wa waye kai maka maka kai gado banka ina fata an gani sai dai kuma ku sani ita ma daga kanta abin ya yanke daga kanta ya yanke daga nan za ka iya fahimtar cewa wa in safalar da malam yake magana shi ne cikin dattijan nan da muka ambata a can baya shekara biri da ashirin ko talatin sai ya rasu ɗansa ya rasu ɗan ɗansa ya rasu dan dan dan dan sa ya rasu dan dan dan dan sa ya rasu a shi dan dan dan dan akwai ya mace da ya haife ta lokacin da kakan kan na ya rasu da aka bi kisa sai aka samu waɗannan ƴaƴansa da jikokin da mai maza duk su rasu wanda aka samu kawai mace ce a can ƙasa wanda wani jikansa na can ƙasa ya haife ta za ta yi gado amma sai dai zama da kanta ya zinke saboda normally mace da kanta gado ke zinke ina fata an gari don kun duba za ku ga mutum ne zai rasu da bar jikokinsa maza da ƴaƴansa mata ma ba za su gado ba immediately daga tsawon su suka fito amma ba za su yi gano ba eh saboda mata ne 'ya'yan mata ne yasa za ka ji ana ce 'ya'yan mata amma na san samarin zamani suna jin ana ce 'ya'yan mata ne ba su ne ake nufi da 'ya'yan mata ko yau kun yi ina fatan gani gadon da ake magana shine a ɗauki abu za a ba su amma sai kasance mutum ya rubu babu 'ya'yansa babu jikokin sai wasu 'ya'yan jikokinsa mata misali kai ko kuma babu 'ya'yansa mata babu jikokinsa mata misali sai jikokin jikokin 'ya'yansa mata maza ne ko maza su ba gado ba za su ba amma kuma duk shi da raba musu ya yake rabo da namiji da na mace su kusan da yi ne da a Eh, Dalla ban haka samu irin wannan ka samu babu mai gado ka gaba duk waɗanda ke da rai ɗan uwanka Qur'ani bai ba hadisi bai su amma kuma kowa ya sani canjin zuwa raba daidai wace da ko kuma gwargwadon yadda kusa da gwargwadon kaurin abin da za a gwargwadon yadda nesa da gwargwadon karancin abin da za a ina fata an gani ni da wabin ne wa in safalat wal ummu mahaifiya tana gado idan babu ita wal jadda mahaifiyarta tana gado idan babu ita mahaifiyar mahaifiyarta tana gado wa in safalat aka ce wannan layi da ya gaba mu ji ba sun ke duk mutumin da ya rasu ya kasance mahaifiyarsa ta kama amma mahaifiyar ta kalalan to za ta zo gurbi ɗanta ƙwarai da gaske ko kuma sai ka samu mahaifiyar kakarta ce ta kenan ana iya samu mahaifiyar ta rasu kakarta ta rasu amma mahaifiyar kakarta kana nan kuma irin aure su yi kuma da Allah ya tabbanin shi idan yaro kun ga kakar kakar su za ta shiga amma a layin ana nufin mutum babu sai wani lokaci akwai da ake samu sai ka samu kuma kanana amma wani abin mamaki sai a samu kuma ko wasu kannan ta mata uwa ɗaya uba ɗaya suna nan sai a samu karfani uku duk da kasancewa wannan layin kare to ma a can akwai yan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya ana iya halar gobe ina ba ta gane wato tsarin gado ne duk da kasancewa za su zo su dukiyar ma bai shafe su ba amma dai za a dauki gadon a basu a dan rarraba a cikin gadon wani ne mai yiwa wasu wata ma za a yi mata bayani ta rufe amma dai za a dauki hakkin ta bata walokto ƴar uwa ita ma tana gado abinda ake nufi da ƴar uwa a nan ita uwa ce uba daya ko kuma uba daya ma tana gado ko kuma gwale suna ana gado kai kai in uwa to wajen uwa uwa suna gado kusan so idan aka ba da yan uwa to yan uwa suna da yawa ko ba da tsakari da su hazinu suna raba daidai ba daidai da kamar eh, amma akwai wanda yake taimaka musu kuma wanda yake kowa wazzauja to sai mata mutum ya mutu ya bar matarsa ta kace shi wanda ya sai su sai wa maulatun nema haka ma masu da ta yanta baiwa eh, ta bawa to ita idan bawan ta ko bai ta mutu ta ruwan zuciya za ta gada aure da wani jinin ma zai gado wa man hada a ulaji ko ma bayan waɗannan da muka ambata ta abil kumbi kamar mahaifiyar uba ba ta gado mahaifiyar uba ba ta gado mutum ne ya mutu ya ka samu babansa baya amma mahaifiyar babansa tana nan ba ita ce mai gado ba waye mai gadon yana nan mahaifin mahaifin mahaifin su ke ce eh ok kaji oh, ok mahaifin uwa mahaifin uwa mahaifin uwa ka abin ummi to saboda haka mutum ya mutu sai barka babansa Eh, ina jin ma ya haka na fassara ko babansa baya nan sai ce su wanda ta haifi babansa ko ni da je ke magana wato mahaifiyarsa ba ta nan sai wanda ya haifi mahaifiyarsa jike kenan akwai da gado amma kun ga mun ce ita kakarsa tana da gado saboda kaka tana iya abin da inda aka samu kafani shine ɗaya bangare. a lokaci akan ɗauko mahaifiyar ku ba. akwai lokacin da za su kusa ya su ɗaya eh, da ya ji za su yi su ka baya ba wabin ukti sai kuma ɗanin ‘yar uwa haka ne ko ɗanin ‘yar uwa ‘yar uwa ka uwa ɗaya uba ɗaya duk mutumin da ya rasu ya bar ‘yar uwa ka uwa ɗaya uba ɗaya mun ke da gado ko idan mutum ya rasu sai ya bar ɗa na yan uwansa uwa ne uba ne baya gado saboda ne saboda ita mace ce ta zo ta gado da sabanin a can da muka ce jinkin ibini ko kuma wani layi ne amma ibnul binti kuma baya gado haka ma ibnul ukti ba ba ya gado amma ibnul ahi kuma yana gado in ka ga ibnul wato ibnul ukti ya yi gado sai dai a sake zaune larabci a baki wani abu shi ba wanda ma za su ya dai a baki kawai kyauta to haka ma ɗan yar uwa wanda take uwa ɗaya to balle kuma yar uwa wanda take uwa ɗaya abuwa min zawil arhani waɗannan suna da dangi ne kawai la ya ritu na kai a ba su da wani abu dai kawai nan take rabo a cikin to bari za a raba musu za a ba su wannan kenan da yanzu mun samu masu gado a cikin maza guda goma a cikin mata guda bakwai eh ka bakwai ko amma in ka warware su za su iya yi yawa eh, in ka tsoke su kuma za su iya raguwa sai eh, fasulo da fasuli na musamman shi wannan littafi yana da daɗi duk yadda ya yi duk da kidin wato yana da saukin gane in ba ka gane a nan ba to an je gaba ma ba za ka gane الفروض التي eh. hiya usulu fiqhatu farali wanda ake rabawa a gado sukan su guda shida akwai annasu rabi sai bisa biyu sai ku fara rike mana daga nan akwai arrubu sai bisa hudu akwai asumunu sai bisa kafa mun samu nawa uku Wannan akwai ne bisa shida sannan akwai biyu bisa uku akwai ɗaya bisa shida guda ke ana iya samun wani ya dan makale hakan amma an karike waɗannan shi ke duk gadon da za a raba ɗaya bisa shida ɗaya bisa uku biyu bisa uku sannan ɗaya bisa biyu ɗaya bisa hudu ɗaya bisa kafa baya wuce haka ya zan ka haddace shi sai kiyaye ya da babu yadda za ya zuwa ce ga wani yana da ɗaya bisa da babu eh ko kuma a ce ga wani yana da ɗaya bisa babu ko ɗaya bisa takwas ko eh, ɗaya bisa ɗaya bakwai babu amma ɗaya bisa takwas babu ɗaya bisa tara ko ɗaya bisa goma kaga babu in ka ɗauki ɗaya bisa biyu ɗaya bisa hudu ɗaya bisa takwas su biyu biyu ne za ka samu ka ɗauki ɗaya bisa uku biyu bisa uku ɗaya bisa shida duba za ku ga layin su nawa nawa ne musamman wanda suka yi abin nan lpm eh, akwai wani arithmetic ina jin na primary school ake koyarwa ko eh, ya sa mathematics ya yake koyarwa mutane ba sa ganewa saboda arithmetic ba su gane shi ba sun gane arithmetic tun da farko in aka koya maka mathematics zai iya gane ya arithmetic ina wani tsohon malamin primary ya arithmetic eh na ga ana nan nokewa ya eh, arif arithmetic lissafi ya eh, mathematics da hausa lissafi sai dai abinda suke faɗa cikin lissafin yara ne cikin lissafin manya ne saboda za a zo a kawo maka wani algorithm da sauran kirairan su sai a ta ka gaba daya amma arithmetic za a zo a ce maka 1 plus 1 kada mathematics ko ba a ce 1 plus 1 sai dai a ce 1 plus y 2 sai kai tunani wannan wai din nan to rike waɗannan kwannin bari mu dauki ɗaya bisa biyu ba huwa karsu karsu mutane biyar ne suke ya zan ɗaya bisa biyu shi ma wannan yana buƙatar haddacewa in mutum ya haddace to shi ne zai yi rabon kasu kuwaye albintu ne sulbi ya tafasu duk mutumin da ya rasu ya bar ƙarsa su ta ɗaya ta cikin cikinsa gadon su shine rabin da su rabi kuma eh ɗayansa tana da rabin da su saboda haka za a kafa kashi biyu da dukiyar rabi kowa zai dukiyar rabi zawul arha alarin ma yake wanda suka rage a magada sai kace magada yawwa

Eh, saboda idan na kawo wannan ta akwai inda za mu shi muka wasu idan kawo a cikin da rikici za a yi zama ma ya ce sauran da eh, amma dai yana da gudiri kamar yadda na yau yaushe ne ma sunan Eh, mutum da ya rasu ya bar yarsa mace guda ɗaya rak za a raba dukiyarsa gida biyu kana da rabi rabi kuma sai a koma kan danginsa wanda ba su da gado cikin littafin Allah cikin hadisan manzon Allah ba ce suna da kaza ba ya raba mu dan babu wasu malamai suka ce ya sake kara maka amma rabi ta ci gado rabi kuma ta ci gulu ko kuma akai bai mali sai dai bai mali mu na yanzu shi ne magana eh shi ne zance yasa a lokaci dole ake shiga waɗansu makabobi a ɗauko fassarar waɗansu malamai saboda a kan ajiya a ɗauka a bada waɗansu mutanen banza su ci kudin gara kan shara masa gurbata sai ta aiki Bintu sulbi, bintu sulbi, wato ya ta faɗo, ‘yar mamaci kina. Wa bintu ibini inda adamiha da kuma ‘yar ba jikarsa mace wanda ɗansa ya haife mutumin da ya rasu ya bar ita kaɗanta kuma babu babanta sai ita kaɗanta ita ma tana da rabi domin tamkar ƙyarta cikin da ma yadda aka yi wancan haka rayuwar wa zau naka kuna yi tsallake wal uktu lil abi wal ummi a halin suke wal uktu lil abi wal ummi yar uwa ta wajen uwa da uba uwa da uba da yake duk mutumin da ya bar duniya sai kasance ya bar yar uwa uwa ɗaya eh, uba ce ita kaɗanta babu kowa ta cire bin dukiyarsa a matsayin gado ba ta gani ko haka abin yake idan mutum ya bar duniya ya bar yar uwarsa ta wajen uba ita kananta amma uba su hala kuma ta tsira bin dukiyar ina ba ta gani amma kuma sani inda adami ima eh وللأبي عند عدم الأم وللأبي عند عدمها يا كمان عند عدمها نبا عدم بابا uwa uwa daya ai uba daya ba ta yin gado mutum uwa da suna wani mamaki a nan kuma babu yar uwa ta wajen uwa in yi suka ji an dauko bayanin sai ka dauka ce uwa ta wajen uwa ta babu ita sai aka tsallake saiwa ku gyara wannan waje wal uktu lil abi wal ummi sai kuma walil abi inda adami ha eh. sai wa zauji ma adamil abi matan da ta rasu da ta bar mijinta kawai da babu wanda kare shi ta bar mijinta kawai sai na da rabin dukiyarta shine azauji zauji yana da rabi kamar yadda ya kai waɗancan haka za a yi don kulle ba mutane nawa kenan mutum biyar ne Ya shi cikin ba ikar sa mace ta wajen ɗansa namiji yar uwan ka kuwa zai ba daya idan babu ita yar uwan ka uba daya to shi ne ce mai kasar duk duniyar nan a babin gado ba wanda ake ba shi ɗaya bisa biyu sai waɗannan mutum mun gama da ɗaya bisa biyu a fardu dauki sai ɗaya bisa hudu shi kuma rabon mutane nawa ne mutane biyu ne kaɗai saboda karancin su shi rabo ne namiji ba a wujudin hajji tare da samun wanda ya tsare shi waye mai tsare da ya yaya a kenan ma an ba za ta da ba ko mace ce tana je kare shi matan da ta rasu sai ya kasance tana da 'ya'yanta ‘ya'yan nan ko nasa ne ko ba nasa ba ba mamaki ba zaura ya aiki ta ya aure wuce ko nasa ne ko ba nasa ba in dai tana da ‘ya'ya in dai na da zai bisa kudu ne kuma rabon miji ya riga ya kare su ko ɗaya bisa biyu in babu ɗaya ko ɗaya bisa hudu cikin da ƴaƴa cikin sai na biyu wa zauja kawai zauja ce ma a ne matansa ko matansa inda kuma inda su suke samun matsala ke tunda mata dai da mata biyu da uku da hudu sun matsayin su dai ya ke ɗaukar su matarsa za ta yi gado ko matarsa za su yi gado su gaji ɗaya bisa hudu don babu yaya shi ma ƴaƴan nan ko nasa ne ko ba nasa ba kamar da mutumin ya auri mata eh, ko nasu ne ko ba ko nasu ne ko ba nasu eh, kuke ko nasu ne ko ba nasu eh, amma ni ba mun haihuwa ba ko na su ne ko ba na su ba haka ne shi ne gyaran takamon in ba ya yansa bane ka ai ba su cire zuwa eh, na wannan kenan saboda haka su mata kun ga a nan suna da ɗaya bisa hudu ne don ya kasance babu yaya na ainihin wannan mamaki sai a ba su ɗaya bisa hudu to yana iya yiwa akwai sauran masu gado sai su ɗauki abin idan babu sauran masu gado sun ga kenan su za a sake a kan a ba su kuma kuɗin kyauta amma ba gado wasu nunu sai dai bisa takwas ne bisa takwas bangare guda ne kawai suke samun ɗaya bisa takwas su ke a wuzuta rabo ne na ainihin mata ko kuma mata a wuce jihadi tare da samun wanda suka kare su wato 'ya'yan wannan mamaci na su ne ko ba masu ba saboda haka sun ga matan aure da mijin ya rasu tana da gado cikin in ma ɗaya bisa hudu in ma ɗaya bisa takwas kamar yadda shi ma mijin yana da kashi in ma ɗaya bisa biyu in ma ɗaya bisa hudu da ba zan gani wa sulusani sai a sulusani shi ne biyu bisa uku biyu bisa uku shi ne kawai da ya fito ma kamar a fantare biyu bisa uku fardu kullu isnatayn rabon kowaɗansu mata guda biyu ne fa ka'idan ko fiye da haka tattahiku ihdahunna idan faradat an da ɗayansu idan ta ke fanta tana da rabi kuma kenan in ba ku manta ba ya jikan fanta cewa al-ukhtu shaqiqa uwa uwa dai uba da cewa ce al'uktu li ab yar uwa uba ta ba da biyu sau su ne kawai masu samun biyu sau kun ga na karshen akwai mutum da waye na karshen wanda aka jefar da shi liki ya ka jefar da shi kwarai da riga an faɗi nasa shi ne duk matan da za ka gaji rabin dukiya namiji a cikin su shine cikin aure kawai duk sauran guda hudu mata ne ita kaɗanta aka mutu aka barta aka kaji bin to idan su biyu ne aka mutu aka bar su to suna da biyu sau kun ga kenan sun dan tara sun mutu rabi ko ba ka bane haka ma idan suka wuce biyu biyu duka ukun za su biya saboda haka mutum ya mutumin da ya rasu sai ya bar ƴaƴansa mata biliyan guda biyar ko guda kafa ‘ya'yansa mata ne tsalla da dukiyarsa za ka za kashe uku suna da kashe biyu wanda kashe biyu haka ma in jikokinsa mata ne na ‘ya'yansa mata shi yasa ana iya samun mutumin da zai zo ya haifi ‘ya'ya maza guda uku wani abin mamaki su da suka yi aure da suka haifi ‘ya'ya mata sai kuma Allah ya mutu rasuwa ga sun bar wa mutumin jikoki kamata sai shi idan ya rasu babban ne ita za ka yi gadon sa ko dukan su hukun da za su yi gado dukan su hukun da za su yi gado da duk jikoki su ne ta wajen aikin sa maza kun ga ku lura ba wai mutum da ne ya haife su kuma su kan su ya haife iyayen su kuma ko su nawa ne za ka tara su suna kuka ne tuwa ba su yi shi ne rabon ku ina fata an gani. ƴaƴansa na ciki haka ne jikokinsa mata haka ne haka ma ƴan uwa ke kai mutumin da ya wuce ya bar ɗan uwansa ke kake kai kamar guda biyar ko bakwai haka ma ƴan uwa ke kai waɗanda suke mata da ya bai wanda suke mata ina ta an gani. wa sulusu sai ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku kuma rabon wane ne a sulusu ɗaya bisa uku kwardul Umbe, rabon uwa ce mahaifiya mutu, ya mutu ya bar mahaifiyarsa tana da ɗaya bisa hukun dukiyarsa idan ita kaɗai ke ma a faɗi fajin tare da wato rashin wanda ya tsare ta don saboda idan akwai 'ya'yanta ko mai ne suna wata ƙarfi ne kuma kan mata ƙarfi a gurguje wani usnaini fa fa'ida min waladil ummi duk da biyu ƴaƴan wato uwa ne ƴan uwa ta wajen uwa makanu yadda suka kasance ya samu biyu uku ne bambancin da ake samu mutumin da ya rasu ya bar ɗan uwansa ta wajen uwa komi yawan daga biyu suna da kai bisa hukun dukiya in kun duba za ku ga rabon su ke kai na ke ba kai na ke a kai ba amma kuma in suka ragu akwai matsala wasu su ya za za mu shiga ɗaya bisa shida shida na karshe abdul kabatin to shi ya ce yawa babban mutane shi ne na farko alazu uba kuma sai yanzu aka ambace shi Eh, saboda shi wani wani irin oga ne amma kuma akwai inda kuma yake shiga rigiji shi ne a nan ƙwarto eh? eh, saba'atin haka ne ƙwarto saba'atin wajen fassara ko bakwai mutum bakwai al'abu uba ma wujudi hadir tare da samun wanda ya kare shi duk mutumin da mutu ya bar mahaifinsa kuma ya bar 'ya'ya mahaifinsa na da ɗaya da shida misali mutum ya mutu ya bar mahaifinsa ya bar 'ya'yansa na cikinsa to za a kafa dukiyar kashi shida ne a ɗauki kashi ɗaya a bada mahaifinsa kura kashi nawa biyar sai a bada 'ya'yansu raba lissafin yi su hasu in kayi wal ummu sai uwan ma a wajen al'adin tare da samun wanda kare ka sun gara wanda an wuce ɗaya bisa kuwa ba kuwa ko nan tana da ɗaya bisa shida mutumin da ya rasu da ya bar mahaifiyarsa da ƴaƴansa to za ka fi shi da kashi shida a ɗauki kashi ɗaya ba da mahaifiyarsa kashi biyar kuma ka ba da ƴaƴansa su ba to in kun duba za ku ga uba da uwa a nan duk ɗaya suke to haka ma mutumin da ya rasu ya bar ubansa ya bar uwarsa ya to za ka fi dukiyar ɗaya bisa shida ubansa yana da wani wabasi mahaifiyarsa tana da wani over six abin da rage remenda da eh, shi ne a yayansa so one over six uh, da one over six loyal eh, common factor zai kasance loyal zai zama nawa ne na malamin primary one over six eh, ne one over six nawa ne za mu samu aka kasa dukiyar gida shida suka dauki sai ka bada mahaifin suka dauki sai ka bada mahaifiyar su saura na saura hudu sai ku raba da su mai su hasil kuke yi kun ga rabon ka ya rasa mun samu biyu ko a cikin bakwai da saura biyar wal jadda sai kaka idan faradat idan ta kadaita hauka na ma'a ukura ukra shari ko ha, ko kuma akwai wata kasan wanda za ta yi tarayya da ita mutumin da ya rasu sai ya bar mahaifiyar mahaifiyarsa ina ba dangane ko kuma ya bar mahaifiyar mahaifiyarsa da mahaifiyar mahaifiyar mahaifiyarsa kuna iya halarsu wasu suka ce ta bangaren Ya ake ɗaukowa idan akwai mahaifiyar mahaifinsa to za a iya ɗauko ta ina fata an gani ya sa yake ko guda ɗaya ko kuma wata wanda za ta yi tarayya ne kuma da wuce su tarayya cikin da ya rasu sai ya bar kakarsa mace da ta haifi mahaifiyarsa suna da shi zuci gida ina ba dan gani na'am wal wahida fa akara min banati ibni sai guda ɗaya ko ke da haka guda ɗaya ko ke da haka daga cikin jikokinsa mata na ƴaƴansa ko na ƴaƴansa maza idan kana kuna cikin su idan akwai yar tago to su ma suna da nawa suna da ɗaya bisa shida mutumin da ya rasu da ya rasu sai ya bar yarsa mace eh, sai kuma daɗin dawa sai ya bar jikarsa mace ta wajen ɗan tsaye to a ka'ida ƴarsa mace din nan ita kaɗai ba ta isa ta kori jikarsa mace ya eh, yi ta wajen ɗa namiji ba ka ba amma za a samu sai eh, za a samu matsala ita wani canji din za a bata nawa za a bata ɗaya bisa shida ne yasa za a bata ɗaya bisa shida saboda akwai yasta ta cikinka ita kaɗanta tana yasta ta cikinka ita ta ita kuma me za a bata saboda haka muna da 1 over 2 muna da 1 over 6 lcm din zai zama nawa kisa nake kamata ta da zai zama nawa ka kashi shida zai zama shida shi ne zai raba a to idan ka zo 1 over 2 kn nan za ta dauki 3 ne 3 times 1 3 ne saboda haka minus 6 ke ba mu 3 ne sannan sai ka sake dawowa ita wannan tana da 1 over 6

to ne ma nan ne ban goce muke ko ku lura a cikin wannan tsarin gado in ya kasance mutumin da ya rasu eh, mutumin da ya rasu sai ya bar cikin mu abu ne mai tsari sai bar 'ya'ya mata guda biyu sai kuma ya bar jikarsa jikarsa ta wajen ɗansa kaga shi ma wani abu ne saboda akwai kan bambancin lissafi to amma bari mu karasa wannan na كان هناك بنت wal ukti lil abi sannan ɗaya bisa shida sako ne na 'yar uwa ta wajen uba ba aksara da haka guda ko haka ma a wujudin ukti shakika idan aka samu uwa shakika mutumin da ya rasu sai aka samu ƴar uwarka uwa ɗaya uba ɗaya tana nan misali ta kalanta da kuma aka samu ƴar uwarka uba ɗaya kuma guda ɗaya ko ko suna da yawa ma ko su uku kuma kuma uban su ɗaya tana nan sun kullum za ku ga mata da mata ne muke to mutumin da ya rasu ya bar ƴar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya nawa ne gadon ta yana da ɗari da biyu sanne su kuma sai kuma ga ƴar uwarsa ta wajen kuma kuma tana nan na ka ci to wannan ba ta da kanti ta za ta ture ta ana ta gado ta ba ta cire su kamar yadda aka yi tsakanin ƴa da jika ina ba ta gane to haka ma za a yi tsakanin 'yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya da kuma uba ɗaya wanda suke zuwa ne su tafi. مع وجود الأخ الشقيقة والواحدة من ولد الأم ذكر كيكينا إيه ذكر شيء أقوى الواحد مثل من ولد الأم فتطان لجيكينا من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى نمجكم وجه الولد إلى الأم ذكرا كان أو أنثى نمجكم وجه na shida kenan ba na ba na bakwai ba duk mutumin da ya rasu sai ya bar ‘yar uwansa a wajen uwa kawai gadon ta ce bisu kiri san kun lura can dukkan mamaki ta ba abin da zai baka mamaki da aka ambaci ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da ɗan uwa uba ɗaya da ƴaƴayensu a lokacin ba ambaci ɗan uwa uwa ɗaya ba nan zai faɗi Ku da namijin su da macen su abu kuma ce wajen da su mutumin da ya rasu ya bar ɗan uwansa uwa ɗaya shi karanta uwansu ɗaya to yana da ɗaya bisa gidan dukiyarsa ne sauran biyar ko a mayar masa ko a bada zaula a amma mutum ɗaya da suka wuce haka fa abun shuraka utul sulu shi ne sai a koma sulu tun mutumin da ya rasu ya bar ƴan uwa uwa ɗaya kawai da mazan su da matan su suna da ɗaya bisa hukun da ba su cinye ba saboda ba su da karfin su cinye in mata ne zalla suna da ɗaya bisa hukun maza ne zalla suna da ɗaya bisa hukun mata da maza ne suna da ɗaya bisa hukun idan namiji ne guda ɗaya yana da ɗaya bisa shida idan mace ce guda ɗaya tana da ɗaya bisa shida ba sai waljan abokin wasa mutumin da ya mutu da barka kakansa na miji ma alwalade awwalade ibn mutumin da ya rasu sai bar ɗansa sai bar kakansa kakansa yana da shekaru shida ɗansa kuma yana da ne ma shi a cikin da rage saboda haka da ya bisa shida za a kafa dukiyar gida shida a da shi shida a ba da kakan sauran cikin da su kuke zai ɗauka haka ma mutumin da ya duniya ya bar jikanta a wajen ɗansa kuma ya bar kakansa baban baban sa kenan ko baban baban sa yana da shi da jikansa kuma yana da biyar da shi da shi da shi da yake zai kwasa kun ga kenan wato jika jika ya yi biyawa eh kuma kansa waɗannan su ne guda bakwai da a gado su ne masu rasu wanda ka ji ba ambace shi a nan ba su ya fi Daidai, dai akwai mutane masu ƙarfi wanda su idan aka mutu aka bar su su kadai sukan kwashe dukiya gaba ɗaya shi ne zan karar sabu wal ibnu ko idan karar da jatu eh wa ibnu ibni saboda tsaban karfin su mutum ɗaya ne za a mutu a burge amma zai kwashe dukiya ne da rasu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya tabbata mana